اللهم احفظ شيخنا وبارك في أمره ومتعه بالسحوء ومكروه قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد فيختصم هو وقرينه من الشياطين ويحيل الأمر, ويحيل الأمر عليه وأنه هو الذي أطغاه وأضله فيقول قرينه لم يكن لي قوة أن أضله وأطغيه ولكن كان في ضلال بعيد اختاره لنفسه وآثره على الحق كما قال إبليس لأهل النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لي عليكم من سلطان إلا فالقرين هنا هو شيطانه يختصمان عند الله وقال الطائفة بل قرينه ها هنا هو الملك فيدعي أنه فيدعي عليه أنه زاد عليه فيما كتبه عليه وطغى وأنه لم يفعل ذلك كله وأنه عجله بالكتابة عن التوبة ولم يمهله حتى يتوب ويقول الملك ما زدت في الكتابة على ما, على ما عمل ولا أعجلته عن التوبة ولكن كان في ضلال بعيد ويقول الرب تعالى لا تختصموا لدي وقد أخبر سبحانه عن اقتسام الكفار والشياطين بين يديه في سورتي الصافات والأعراف وأخبر عن اقتسام الناس بين يديه سبحانه في سورة الزمر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 bayan haka yan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin juma'a da ke nan cikin jami'ar bayero a wannan yammaci na laraba yau muna sha hudu ga watan rabi'u thani hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da tara ga watan 11 miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna alfawa'id wallafar al-shaykh al-imam al-allama muhammad ibn abi bakar ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah ta'ala wannan shine darasin mu na na 14 mala yake cewa fa yaqtasimu huwa wa qarinu sai ya fara rigima shi da abokin haɗinsa na daga shaidanu wa yuhilu al'amra alaihi ya mayar da al'amarin duka ya ɗora a kansa wa annahu huwa allazi atghahu wa adallahu ce shine wanda ya sa shi ya wuce iyaka ya qulu qarinuhu sai abokin haɗin sai ya ce lam ya kulle kowacin an udillahu wa utsiyahu ba ni da wani ƙarfin da zan batar da shi in sa shi ƙetare iyaka walakin kana fi zalalin mubin sai dai shi ne ya kasance a cikin bata fi zalalin ba'id a cikin bata mai nisa ikhtarahu li nafsihi wanda ya zaba wa kansa wa atharahu ala alhaqi ya fifita batan akan gaskiya kama kala iblis li ahli nar kamar yadda iblis ya fada wa abin nan ma'abuta wuta wa ma kana li alaikum min sultanin ba ni da wani iko a kanku illa an da'autu kun fastajabtum li sai dai na kira ku ne kuka an samu wa ala hadha a bisa wannan tafsiri fal qarinu huna huwa shaytanuhu abokin haɗinsa sa anan shine shaydanin sa yaktasimani da suke husuma a gaban Allah wa qala ta'ifatun wasu daga cikin malamai suka ce bal qarinuhu ha huna huwa al malak abokin hadin sa anan shine mala'ika fa yadda'i alaihi sai yayi masa da'awar cewa annahu zada alaihi fima katabahu alaihi wa tagha ya masa ƙari akan abin da ya rubuta masa ya wuce iyaka wa annahu lam yaf'al dhalika kullahu da nuna cewa shi bai aikata duka wannan ba wa annahu a'jalahu bil kitabati an at-tauba kuma ya masa gaggawa wajen rubuta masa bai bar shi ya tuba ba wa lam bai jinkirta masa ba hatta ya tuba har ya tuba fa yaqulu al-malak sai mala'ikan yace ma zidtu fil kitabati ala ma ban daɗa komai ba wajen rubutu akan abin da ya aikata wala a'jaltuhu an tawbati kuma ban masa gaggawa ga barin tuba ba wala kana fi dalalin ba'id sai dai ya kasance ne a cikin bata mai nisa ci gaba da ci gaba da bayanin da ibnul qayyim alaihi rahmatullah yake yi dangane da tafsirin suratul qaf da irin abin da ta kunsa na darussa masu yawa har yanzu kan fadar Allah subhanahu wata'ala wa qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id qarinuhu wato shine abokin hadin sa daga cikin shaydanu sai ya ce rabbana ya ubangiji na ra ubangijin mu ma atghaytuhu ba ni na batar da shi ba walakin kana fi dhalalin ba'id sai dai ya man can ya kasance a cikin bata mai nisa a nan allah subhanahu wata'ala yana ba mu labarin abin da zai wakana bayan ubangiji subhanahu wata'ala an gabatar masa da mutumin da ya saba masa a duniya mala'ikan da ya zo da shi ya ba da shaida haka nan mai shaida ya ba da shaida to a lokacin shi wannan da aka zo aka ba da shaida a kansa shi wannan batacce sai ya zargi wanda yake tare da shi wato ya zargi shaidanin da yake tare da shi cewa shi ya batar da shi ba dan shi ba da bai bace ba saboda haka yana roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya mai da laifin gaba ɗaya akan shi wannan shaidanin da yake tare da shi don haka shi a kubutar da shi ba san wato ba san ransa bane ba yin sa bane shaidanin da yake tare da shi ne shine masa irin wannan ingiza mai kan turuwa saboda haka a yanzu yana son ubangiji subhanahu wata'ala ya mai da laifin akan wannan shaidanin shi kuma ya kubuta to ubangiji subhanahu wata'ala ya nade wannan bayani ko wannan maganar ta shi wanda yake mai laifi ba a ambaci maganarsa ba sai aka faɗi maganar mai kara kai domin daga maganar shi mai kara kan nasa za a fahimci tuhumar da aka yi masa ce wa qala qarinuhu rabbana ma abghaytuhu ba a faɗi abin da wancan ya faɗa ba sai aka faɗi maganar mai kare kan shi shaidanin nasa ce ya ubangijinmu babbatar da shi ba to amma daga jin cewa yana kare kansa da cewa bai batar da shi ba kai mai karatu za ka fahimci cewa to tuhumarsa tuhumarsa ya na cewa ya batar da shi ya sanya shi ya wuce iyaka wajen laifi shi kuma nan yake kara kansa cewa ya ubangijinmu ba ni na batar da shi ba walakin kana fi zalalin ba'i da man can ya kasance cikin bata wanda yake mai nisa to shine anan ibn al-qayyim alaihi rahmatullah ya fito maka da zargin da shi wannan bataccen yake yi shine fa yaqtasimu huwa wa qarinuhu min ash-shaytan sai min ash-shayatin sai ya yi ta sai fara hutuma da shi da wanda yake abokin haɗinsa na daga shaidanu wa yuhilu al-amra alayhi da dora laifin gaba ɗaya a kansa wa annahu huwa allazi atghahu wa adallahu ya nuna wa ubangiji subhanahu wata'ala cewa wannan abokin haɗin nashi wato shaydanin da ke tare da shi shine wanda ya batar da shi atghahu ya sa shi ƙetare iyaka wa adallahu kuma ya batar da shi to shine anan ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana martanin da shi wannan wanda wannan shedanin ya bayar shine wa qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin bayt ya ubangijin mu ba ni ne na fitar da shi ba ba ni ne na sanya shi ya ƙetare iyaka iyakar ubangiji ba sai dai da can ya kasance cikin bata wanda yake mai nisa Allah subhanahu wata'ala a wurare daban-daban a cikin littafinsa ya sanar da mu cewa duk wani dan adam Allah subhanahu wata'ala yana hada shi da shaidani kuma shaidanin yakan iya yin nasara akan wannan dan adam da zanto yana umartarsa da abin da yake ba daidai ba Allah ce wa qayyadna lahum qurana fazayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum fahaqqa alaihim alqawlu fi umamin qad khalat min qablihim min aljinni wal insi innahum kanu khasirin Allah ce wa qayyadna lahum qurana mun hada su da aba abokan hadin su ne shaydanin da suke tare da su ba zai yi fa zayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum suka kawata musu abin da ke gaba gare su da abin da ke bayan su suka kawata musu ƙaryata annabawan Allah da kuma ƙaryata abin da zai zo nan gaba shi ne ma khalfahum abin da zai zo nan gaba na tashin alkiyama fa haqqa alaihim alqawlu fi umamin qad khalat min qablihim sai maganar azaba ta ubangiji ta cancanta a kansu a cikin al'ummomin da suka gabata gabaninsu innahum kanu khasiri lalle min aljinni wal insi daga aljanu da mutane cewa innahum kanu khasiri cewa su waɗannan sun yi hasara kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya sanar da mu cewa yayin da ubangiji subhanahu wata'ala yanke hukunci waɗanda suka kafirce masa anan duniya su tafi wuta wannan kafirai da aka yi musu hukuncin shiga wuta za su fara bore suna cewa a nuna musu waɗanda suka batar da su ɗin nan don su yi ramuwar gayyar su ma وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن a نجعلهما ne ya kuna min الأسفلين waɗanda suka kafarta suka ce ya ubangijinmu ka nuna mana waɗannan da suka batar da mu daga cikin aljanu da mutane da ja'alhu ma tahta aqdamina sai mu sanya su karkashin kafafuwanmu li yakunu li yakunu min al-asfalin dan li yakuna min al-asfalin dan su kasance daga waɗanda suke can ƙasa wato mafi wato can ƙasa a cikin a cikin wutar jahannama sauraka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labari kamar da yake cikin sayo muslim da musnad imam ahmad hadisin abdullahi dan mas'ud cewa babu wani face yana tare da wani abokin haɗinsa daga cikin shaidanu aljanu da kuma daga cikin wato mala'iku annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma minkum min ahadin illa wa ma'ahu qarin رواية سفيان الثوري ما منكم من أحد إلا ومعه قليل من الجن وقليل من الملائكة باب ولد بسكنك فاتينا تارد أبو كن هدمتا da cikin aljanu wato shine shedanin aljanu da Allah subhanahu wataala yake hada kowane dan adam da shi da kuma mala'ika da Allah yake hada shi da su shine sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah hadda kai ma ya ma'aikin Allah annabi ya ce wala ana illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair sai da ni Allah ya dora ni akan sa ya musulunta don haka baya umarta na da komai sai alkhairi sauraka wanda yake tare da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bawa annabi nasara akan sa don haka shi musulmi ne musulmin aljanni ne baya umartar annabi sallallahu alaihi wasallam da wani abu sai alkhairi wannan ita ce wato karatun hadisin mafi inganci a kalmar fa'aslama fa'aslama bi fathil min wanda wannan shine wasu daga cikin malamai suka rinjayar kamar muhammad ibn ishaq ibn da kuma al iyad cewa fa'aslama bi fathil min wato ya musulunta fa aslama ya zo a cikin kitabul i'tiqad na bai baihaqi shi wani hadisi da lafazin fa a'ana lillahu ala islamihi sai Allah ya taimaka min akan musuluntarta wato kaga wannan zai kara ƙarfafa lafazin fa aslama ko kuma karatun fa aslama bi fathil mim wasu kuma daga cikin malamai kamar khattabi sun rinjayar da lafazin fa bi dhammi bi raf'i min fa sai in fa sai in kubuta Allah ya taimaka mun akan sa sai na kan kubuta don haka baya iya yin nasara a kaina yadan yana cewa babu ta da za a yi ai shedan ga musulunta to amma idan muka kula cewa lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi shine aljin aljin kuma aljanu ne akwai cikin su musulmi akwai wadanda ba musulmi wa anna minna almuslimuna wa minna alqasitun faman aslama fa ulaika tahabba taharraw rajada wa anna minna as-salihuna wa minna duna zalika kunna tara'iqa qidada saboda a cikin a cikin aljanu akwai musulmi akwai musulmi don haka in Allah subhanahu ta'ala ya ya taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam akan wani aljani ba abin da zai hana shi musulunta sannan kuma ƙarshen hadisin yana ƙara tabbatar da haka shine fala ya amuru illa bi khair babu sai da za a yi shedani ya rika umarni da kyakkyawan abu saboda cewa yana umarta da kyakkyawan abu alama ce da take nuna cewa ya musulunta to wannan hadisi yana daga cikin dalilai da suke tabbatar da cewa kowane dan adam a tare da shi akwai kare akwai wanda yake abokin haɗinsa daga cikin aljanu shaidanu da kuma wanda yake mala'ika tare da shi shaidanin yana yi masa wasuwasi da sharri da aikata mummunan abu shi kuma mala'ikan yana masa horo da kyakkyawan abu to anan ibnul ta yi abin ibn al-qayyim yake gaya mana cewa shi wannan qarin abokin hadin nasa zai wato kubutar da kansa ko zai wanke kansa cewa shi ba shi ya batar da wannan batacce ba walakin kana fi balalin ba'id daman can ya kasance cikin bata mai nisa wato za mu ce ta da mu je mu daman na same shi a tabarbar a lalace don haka sai na samu wato wani wanda yake ya dace da irin abin da nake bukata saboda sai na kara zuga shi akan abin da yake yi na barna alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirina ta'uzzuhum azza ce ba ku ga yadda muka aiko da shaidanu da kafirai ba suna musu ingiza mai kan turuwa suna tura su matukar turawa ingizawa matukar ingizawa to shi da yake cewa ikhtarahu li nafsihi ya dai zabi batane ga kansa wa atharahu ala al ya fifita shi akan gaskiya amma ni ba ni da wani wato ba ni da ikon da zan tirsasa shi ban nuna masa wani karfi ba na nuna masa karfi da zai sa shi dole sai yayi biyayya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin cewa Iblis bayan Allah subhanahu wata'ala ya gama hukunci ɗan aljanna sun tafi aljanna ɗan wuta sun tafi wuta to iblis zai tashi cikin ɗan wuta ya yi musu ta ya musu hudu ba inda zai nuna cewa duk wannan abu su suka jawo kansu shi ba ruwansa wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين في عذاب أليم shaitan Allah ce wa kala shaitan da ma kwaje al'amur bayan an riga an gama hukunci sai shaiɗan ya tashi a cikin wuta yayi wa yan wuta hudu ba wa qala da ma kudu al-amr inna allaha kuma wa'ada al Allah ya muku alkawarin gaskiya wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni kuma ne muku alkawari na saba muku ne muku alkawari na nuna cewa ku yi abin da kuka ga dama babu wani abin da zai biyo baya babu aljanna babu wuta babu hisabi babu komai kuna da kuma waɗanda za su tsaya muku ma in gaskiya ne akwai hisabi ku ci gaba da abin da kuke yi ya yi musu alkawari to kuma yanzu ya saba musu ba ma kana li alaikum min sultan ba ni da wani karfi da na nuna muku ba wanda na jawo shi da karfi na ce sai ya bace ko sai ya bi illa an fasta fastajabtum li na dai kira ku ne kuka an samu na yi kira ku kuma kuka an kira na fala ne, wa lumu amsakum fusakum to haka kakku zarge ni a yau ku ce na kai ku na baro a ku zargi kawunan ku ma ana bi musrifikum ni ba zan iya taimakon ku ba wa ma antum musu musrifiya ni ba ba za ku iya na ba kuma ku ji ku ƙara ji inni kafartu bima ashraktumuni min qabl ni yanzu na kafirce wa shirkar da kuka yi da ni a can baya ni ma yanzu na kafirce mata saboda ka Allah subhanahu wa ya ce lalle azzalimi suna cikin azaba mai radadi saboda ka waɗanda aka yi wa biyayya ranar gobe kiyama za su zo su barranta daga waɗanda suka bi su shaidanin da aka yi wa biyayya a nan duniya ranar gobe kiyama yayin da suka ga sun haɗu gaba ɗaya a cikin wutar jahannama za su fito su nuna cewa babu ruwansu وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما تعظيم فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين الله سبحانه وتعالى اتباس غير مفتشي وما كان لنا عليكم من سلطان با نبا مدى وني إنكو با ونو نكرهي لبك نونا مكم بل كنتم قوما تعظيم دائما كم فنكتن تبتتونيكم متعنين ما مبتتونيكم saboda haka fa haqqa alaina qawlu rabbina maganar ubangijinmu ta azaba sai ta cancanta akan mu cewa inna la za'iqun mu lalle masu dandanar kudan ne da mu da ku fa kun inna kunna ghawi haka muka batar da ku kuma da mun ba mun can ma mu batattun ne haka a wannan ranar za su nuna babu ruwansu to shine malam yace wa ala hada fal qarin huna huwa shaytanuhu al qarin anan shine shaydanin sa a wannan tafsirin wa qala qarinuhu ay qala shaytanuhu shaydanin da ke tare da shi yace yaqtasimani inda Allah sun zo suna husuma suna rigima da jayayya a gaban ubangiji wa qala ta'ifatun wasu daga cikin kuma malamai suka ce bal qarinuhu huna huwa al-malak abokin haɗin sa ne shine mala'ika fa yadda'i alayhi annahu zada alayhi fi ma katabahu alayhi wa taqa sai ya rika da'awar cewa ya ƙara masa a cikin abin da ya rubuta masa na laifi kuma ya wuce iyaka wato mala'ikan da Allah ya haɗa shi da shi ya rika rubuta abin da yake yi yake aikatawa kamar yadda ya gabata ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wata magana da katsarin yake furtawa fa sai tare da shi akwai rakibun mai sa ido atidun wanda yake halarci a koyaushe to bayan an gabato masa da laifuffukansa a rubuce to sai rika tuhumar cewa mala'ikan da aka hada shi da shi shine ya rika yi masa irin wannan wato kage yana rubuta masa abin da bai aikata ba yana rubuta laifukan da shi bai yi ba wa annahu lam yaf'al zalika kullahu wanda duka laifukan da aka kawo aka ce yayi bai yi ba wa annahu a'jalahu bil kitaba kuma ba wannan ba ma ai yana gaggawar rubuta laifin ba zai dan sarara masa ya dan bashi dama har ya yi kutuwa ba wato kamata yayi da ya ga yayi laifi to kai ya yi saurin rubutawa sai dan bashi lokaci ya dan saurara masa ko zai tuba to amma yanan yana tuhumar cewa da gangan yake masa mugunta da yayi laifi shi kuma da zarar yayi laifi ba zai jira ba sai rubuta dan haka da ya kyale shi ai da ya tuba to ban sani ba in yayi tuban bai zai hana a goge masa ai rubutawar mala'ikan ba za ta hana idan ya tuba ba a goge masa duk wanda ake tuba ana karɓar tubansa ai ba a ce ba a rubuta ba an riga an rubuta amma da ya tuba kenan sai aka shafe masa wancan laifin cewa in as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha sai kai kyakkyawan abu sai abin nan ka bibiyi mummunan aiki da kyakkyawa eh sai ka kyakkyawan nan ya goge ya goge mummuna وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات Allah ce ka tsayar da sallah wato farkon rana da ƙarshen yini inna wa zulafan min al-layli da cikin dare innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at al-hasanat kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana saboda haka inda ce ka tuba da zai hana Allah ya shafe maka abin da kai yamsu Allah ma ya sha wa yusbit wa indahu umul kitab Allah yana goge abin da ya ga dama ya tabbatar da wanda ya ga dama saboda haka da mutum ya yi duba ai za a goge mata saboda haka duk wannan kama kama ne na ya rasa abin da zai yi faɗa ya kubutar da kansa fa ya malak to shi mala'ikan anan shi ne sai ya ce wato shi ne hudun anan a wannan tafsirin sai ya ce ma zittu fi kitabati ala ma'anin shi shine ma a tsagaituhu ban mata wato zira ba ban masa zira ba na kara masa abin da bai faɗa ba wala a ajaltu ko alin tauba kuma ban masa gaggawar hana shi tuba ba walakin kana fi zalalin ba'id sai dai da can ya tabbata cikin bata wanda yake mai nisa fa yaqulu rabbu ta'ala to sai ubangiji anan sai ya ce la taqtasimu ladayya kada ku kada ku yi hutuma a gabana kada ku yi husuma a gabana wa kaddamtu qaddamtu bil wa'id na gabatar muku da ainihin gargadin azaba na gabatar muku da gargadin azaba tun a duniya daman na gargade ku cewa idan har mutum ya zo da laifi to ubangiji ya tanadin masa azaba daidai da laifinsa shine malamin yace wa qad akhbara subhanahu an ikhtisam al-kuffar wa ash-shayatin bayna yadayhi fi suratay as-saffat wal a'raf anan da Allah ce la takhtasimu ladayya ya nuna cewa kafirai za su yi ta rigima ko husuma da jayayya a gaban ubangiji ranar gobe kiyama tsakanin tsakaninsu da shaidaninsu shaidaninsu na aljanu da shaidaninsu na mutane wato a lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala zai tattaro su gaba daya yayi hukunci a tsakanin su to rigima za ta kaure bayan an yi gama hukunci a tsakanin su da waɗanda suke abokan wato shagalin su a nan duniya waɗanda suka rika zuga su suka rika jan su zuwa ga halaka to anan sai rigima ta kaure Allah ya bada labarin wannan fi suratai safat wal araf cikin surori guda biyu surar safat da kuma suratul araf a cikin safat Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa ubangiji subhanahu wata'ala zai zai umarci mala'iku da cewa su tattaro duka waɗanda suka yi zalunci da da da da abokan haɗinsu wato da ire-iren su ofshirul lazina zalamu wa azwajuhum makan ya'budun من دون الله وحدهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون وبنجي يشيك تتروا لوطن لسكي ذالنشي وأزواجهم لأبو كان هدنسو wato da ire-irensu waɗanda suke tare wajen aikata laifi wa ma kanu ya abuduna da waɗanda suke bautawa ba Allah ba Allah ce ku shiryar da su ku nuna musu hanyar zuwa wutar jahima wutar jahannama inda anan sun ki yadda da su bi siratul mustaqim to sun ki shiryuwa su gane bin hanyar siratul mustaqim to a can a nuna musu siratul jahim sannan Allah ya ce wa kifuhum innahum mas'ulun a tsayar da su za a yi musu tambaya malakum la tsaro. me yasa ba za ku taimaka wa junanku a yau ba tunda a can idan wani abu ya taso kuna haduwa domin ku taimaki juna to me ya hana anan ba za ku taimaki junanku ba to anan kuma sai su ji wani bayani bal humul yawma mustaslimu a a yau dukan su masu ne kauya ne dukan su anan sun sadu da sun bi Allah babu wanda zai iya katabus to ne Allah sai gaya mana kuma irin rigimar da za ta kaure tsakanin su da wato da juna wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun sai sashin su ya fuskanci sashi sai su fara yi wa juna tambaya qalu innakum kuntum na 'anil yamin ce a kun kasance wato mabiya sai su ce innakum kuntum na 'anil yamin kun kasance kuna zuwa mana ta dama wato kuna zuwa mana ta inda za mu amince da ku kuna mana wasu wasi kuna saƙa mana abin da yake ɓata ne an san idan mutum zai zo yawa wani kuskus to ta hagu yake zuwa ko ta dama ta kunnan na dama yake zuwa ya masa haka eh. to haka kuke zuwa ku yi mana kus kus kus ku yi mana rada ku yi mana wasuwasi don mu amince da ku to shi kenan su ma sai su mayar da ansa kalubal lam takunu mu'minin sai a'a da can ku ba ku kasance mu'minai ba وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوم بل كنتم daman kuma mu ba mu da wani iko wani karfi da muka nuna muku ko dai daman kun kasance mutane ne masu ƙetare iyaka masu azarbaɓi cikin tsoron Allah cikin saɓon Allah fa haka alaina qawlu rabbina inna lada'iqun saboda haka maganar ubangijinmu ta azaba sai ta tabbata akan mu cewa lalle mu masu ɗanɗanar kudar mu ne fa aghwaynakum inna kunna ghawin don haka sai muka batar da ku kuma daman mu batattun ne Allah ce fa innahum yawma idhin fil azabi mushtarikun don haka su a wannan ranar gaba daya a cikin azaba za su za su tarayya to wannan cikin suratul safat ubangiji ya ambaci wannan takaddama da za ta kaure tsakanin wato mabiya da waɗanda suke shugabanni ko kuma waɗanda suke mabiya da shaidanansu da suka ja su zuwa gabata haka nan a cikin suratul a'raf ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labari qala dkhulu fi umamin dakhalat min qablikum min al-jinn wal insi fi an-nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idha darasu fiha jami'an qalat ukhrahum bi ulahum ربنا هؤلاء الذين أضلونا فآتهم عذابا ضعفا في النار ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون الله سبحانه وتعالى يجي الله سبحانه وتعالى زي شيء مسو وادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كشغت كن الأموم لسك زباتيكم daga cikin aljanu da mutane cikin wuta to bayan sun shiga ne qalat ulahum ukhrahum li ulahum sai waɗanda suke na ƙarshensu su cewa na farkonsu wato mabiya su cewa shugabanninsu rabbana haula ya aballuna wa ya ubangijin waɗannan su suka batar da mu fa'atihim azaban da'ifan minan nar ka ba su kai musu azaba ninkin tauta to sai Allah ya mayar musu da martani qala li kullin da'if walakin la ta'lamu kowanne yana da ninki sai dai ba ku sani bane wato anan ba wai su kadai za a rinka ba kuma za a rinka muku to daga jin wannan su ma sai shugabannin su taso don su kare kansu qalat ulahum li ukrahum fa ma kana kuma alaina min fadl sai su na karshen su ne shugabanni sai su ce wa na farkon su ne mabiya ai ba ku fi mu da komai ba ba abinda kuka fi mu da shi irin yadda muka aikata irin da kuka aikata irin yadda Allah ya fushi da mu haka ya fushi da ku ba ma kana lakum alaina min fadl sai Allah ce fa azabi bima kuntum taksibun haka dukan ku ku dandana azaba saboda abinda ku kasance kuna aikatawa wato haka shugabanni na bata da waɗanda suka batar za su yi baran-baran a gaban ubangiji subhanahu wata'ala su ta husuma mala yace wa akbara an ikhtisamin nasi bayna yadayhi subhanahu fi zumari haka nan a suratul zumar anan ma ubangiji subhanahu wata'ala ya ishara cewa mutane za su kaure da rigima gaban ubangiji subhanahu wata'ala bayan an yi hisabi mutane sun gane gaskiya ga ta nan ta bayyana ta ce innaka mayyitun wa na mayyitun thumma innakum yawm al-qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun Allah ce innaka mayyitun Allah ya gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa kai bai mutuwa ne su ma kuma masu mutuwa ne ba wanda zai zo nan duniya dan ya wanzu har abada sauraka kowa yana da ajalinsa idan ajalinsa ya zo to zai koma ga Allah da haka da kai da su duka babu mai wanzuwa za ku koma ga Allah sannan kuma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimuna sannan kun kuma lalle ku ranar gobe kiyama a gaban ubangijin ku za ku yi ta husuma wato za ku yi ta takaddama to shine wannan labarin da Allah ya bayar ya ishara zuwa gare shi a cikin suratul suratul zumar وأخبر عن اقتسام أهل النار فيها في سورة الشعراء هكذا أتكن سورة الشعراء وبيجي سبحانه وتعالى يبار الأبار عند يوم متذاك لك الكشي ساس لك الجمع wato rigima za ta kaure a cikin wuta tsakanin 'yan wuta bayan sun shige ta kamar yadda ubangiji yake cewa fakukibu fiha hum wal وقالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون وما لنا من شافعين ولا صديق حليم ولو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين الله سبحانه وتعالى يكتشوا فكبكبوا فيها هم والغاوون سي أكا كفردسوا أكا كفاسوا cikin wuta su wa junudu iblisa ajma'un da rundunar ko rundunonin iblisa gaba daya ala kifar da su a cikin wuta qalu wa hum fiha yaqtasimun suna cikin wutar za su rika yin husuma suna cewa tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin mun rantsi da Allah lalle mun kasance a cikin bata mabayyani yayin da muke daidaita ku da ubangijin halitta abinda ya waje ba mu yi wa Allah shi kaɗai sai muke yi muku kuma abinda wurin Allah ya kamata mu nema sai muke nema a wajen ku aikin da muka san Allah ne kadai yake yin sa sai muke ganin kuma za ku yi mana muka rika daidaita ku da Allah subhanahu wata'ala a cikin bauta da cikin ayyukansa da cikin sunayensa ma da sifofinsa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun yabo da godiya sun tabbata ga Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard wanda ya halicci sammai ya halicci kasa wa ja'ala adh-dhulumati wan nur ya halicci dufai kuma ya halicci haske wato wannan aikin sani shi kadai babu wani wanda ya tarayya da cikin waɗannan ayyuka kuma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun sannan waɗanda suka kafirta fika su suna daidaita wasu da ubangijinsu suna daidaita gumakansu ko ababen bautarsu ko iyayen gijinsu suna daidaita su da ubangiji tare da cewa shi kadai ne ya kaɗaita da halitta babu wanda ya tarayya da shi cikin halitta to ya za a yi kuma a yi tarayya da shi cikin bauta to shine anan suke cewa in kunna lafi balalin mubin lalle mun kasance cikin bata mabayyani iznu sawwikum bi rabbil alamin yayin da muke daidaita ku da ubangijin halitta wama adallana illa al mujrimun sai babu waɗanda suka batar da mu sai ba sai waɗannan manyan masu laifuka wato masu manyan laifukan nan su ne suka ja mu zuwa gabata fa balana min shafi'i a yau ba mu da masu cetonmu babu waɗanda suke za su cece mu wala sadiqul hamim babu kuma aboki na kud da kud wanda zai tsaya idan ya taimaka mana babu shi a yau dole daga nan kuma sai su shiga sabbatu suna cewa falau anna lana karratan fa kuna min al ina ma ina ma za mu samu damar sake komawa duniya sai mu kasance cikin mu'minai to wannan ita ma husuma ce da da Allah ya ba mu labarin ta kaure tsakanin waɗanda suka yi biyayya da kuma waɗanda aka yi musu biyayya bayan sun ga cewa ashe duk abin da waɗannan iyayen gida nasu suke ga musu ƙarya ne yau gashi ta kwaɓe musu to haka nan wa suratul sad haka nan a cikin suratul sad Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa a nan ma bayan dukan sun haɗu a cikin wuta sun yi arba da juna da su shugabannin da mabiyansu to nan ma rikici zai kaure tsakaninsu haza fautun muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salihun قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضيفا في النار Allah subhanahu wata'ala ce haza faujin muqtahimun ma'akum wannan wata wato tawagar wani gungun mabiya ne wanda su ma za su kutsa wuta tare da ku sai su gaban su ce lamar marhaban bihi ba maraba da su ba ma maraba da su Allah subhanahu wata'ala ta mayar musu da martani cewa innahum salun nar dukkan su da ku da su duk wuta za su shiga to anan su mabiya sun su masu mayar da martani don a lokacin babu wani girmamawa ko jin kunya tsakanin juna komai ya kare komai ya zo gashi. qalu bal antum la marhaban bikum ku dai ne ba a maraba da ku antum qaddamtumuhu lana wannan mummunan sakamakon da muka samu kanmu a ciki ku kuka jawo mana shi ku kuka gabatar mana da wannan mummunan sakamakon? fa bi'sal qarar tur da wannan eh, matabbata zan to ita ce wannan wuri da kuma daga nan mabiya sun kara daga hannu tana roƙon ubangijin da a duniya aka yi ta roƙon su yi biyayya su yi imani da shi saka imani da shi sai ga shi a yanzu sun daga kai suna addu'a suna cewa qalu rabbana ya ubangiji mu man lana hada wanda duk ya gabatar mana da wannan wato ya janyo mana wannan mummunan sakamako ba zai ko azaban zai kan finna ka kara masa ninkin azaba a wuta to ita ce a jayayyar da Allah su subhanahu wataala ya ambata a cikin suratul sad wanda za ta kaure tsakanin shugabanni da mabiya ko tsakanin mabiya da iyayen gidansu ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه to bayan husuma ta kaure tsakanin mabarnaci da shaidanin da ya zuga shi ya tabarna sun kama musanyar magana a gaban ubangiji Allah ce la taqtasimu ladayya kada ku rinka yin husuma a gabana wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id na riga na gabatar muku da wato gargadin azaba cewa abinda da kuke yi a nan duniya Allah ya aiko annabawa sun gaya muku masu wa'azi sun karantar da ku amma ku ji to ma yubaddalu da daya ba a canza magana a wajena ba a canza magana a gabana wato bakin alƙalami ya bushe magana ta ƙare to ba a canza magana a gabana ko ba a canza magana a wurina me Allah yake nufi da wannan to shine malamin suka yi magana biyu faqila almuradu zalika qawluhu wasu suka ce maganar da Allah ya ce ba za a canza ta ba ta riga ta tabbata ita ce fadar sa la abla anna jahannama min al wan nasi ajma'in lalle tabbace hakika inji Allah sai na cika jahannama da aljanu da mutane gaba daya Allah ya yi wannan alkawarin don haka babu wani wanda zai sa ya canza wannan maganar don haka ku nan da kuke rigima a yau kuna daga cikin waɗanda alkawarin nan a waya haukan don haka babu mai iya canza shi ku a junanku ba za ku iya canza wa junanku ba kuma babu wani wanda ya isa ya shigo ya canza shi sauraka wannan wasu daga cikin malamai suka ce wasu suka ce faɗar Allah man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun wasu ka wannan ita ce maganar da Allah ya riga yi a nan duniya alkawarin da ya yi ɗauka cewa manja ja abin hasana ta fara hu ashiru amsaliya wanda duk ya yi kyakkyawan aiki to yana da kwatankwacin ladan wannan aiki goma wa man abin sai ya ce kuma ya yi mummunan aiki fala yi illa misla to ba za a yi masa sakayya ba sai gwargwadon wannan da ya aikata wato ba za a ƙara masa wato akan abin da ya yi laifi ba wa la yuzlamun Allah ce ba za a zalunci kowa ba to wasu daga cikin malamai suka ce maganar da Allah yake cewa babu mai canza ta a yau duk waɗanda suka yi wato kyakkyawan aiki to za su ga sakamako ninkin ba ninkin abin da suka aikata wanda kuma suka yi mummunan aiki to za su ga kwatankwacin irin abin da suka aikata na sakamako to shine malami ce wa wa'aduhu li ahli al-iman bil janna wato aka ce maganar da ba za a canza ba shine alkawarin da Allah ya yi na cewa duk muminai Allah ya musu alkawarin aljanna wa anna hadha la baddalu wa la wannan ba a wato canza shi kuma ba za a saba shi ba don Allah subhanahu wataala baya faɗar magana kuma ya saba ta inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah baya saba alkawari قال ابن عباس عبد الله بن عباس yake cewa yuridu mali wa'di khulfun li ahli ta'ati wala li ahli ma'siyati wato ma yubaddal alqawlu ladayya ba a canza magana a wajena ibn abbas yace yana nufin mali wa'di khulfun alkawarina baya taba baya tashi alkawarin da nayi baya tashi li ahli ta'ati ga wadanda nayi wa ma'abota biyayya gare ni wato masu biyayya gare ni wala ko masu saba mun maganar da na yi na cewa kowanne zan masa sakayya gwargwadon aikin da ya yi to baya wanda magana ba za ta tashi ba ta riga ta tabbata wa qala mujahid almajirin abdullahi dan abbas mujahid ibn jabr ya ce qadaitu ma ana qadir na gama hukunci kuma na riga na gama hukunci wato wannan ita ma daidai take da maganar malamin sa wato Allah ya riga gama hukunci hukuncin Allah ko shine dan aljanna tafi aljanna saboda biyayyar da yawa Allah dan mutai tafi ta saboda saban da yawa Allah wannan hukunci Allah ya riga ya gama shi to shi da ibn al-qayyim yace wa hadha asahhu al-qawlayn fil aya wannan shi yace magana mafi inganci wajen fassara aya cewa maganar da Allah yace ba zai canza ba ita ce wannan maganar ta cewa duk wanda ya kyautata zai ga kyakkyawan sakamako wanda ya muna na zai ga mummunan sakamako wannan magana Allah ya faɗi ta littattafansa ya faɗe ta kuma a kan harshen annabawanta masu ilimi sun karantar da waɗanda ba su da ilimi cewa ga abin da Allah ya riga ya zartar to ba a zuwa kuma gaban Allah ana wata husuma wanda ce shi wani ne ya zuga shi wanda ce a'a wani ne ya yi masa raɗa ya yi masa wasu wasi waye waye duk wannan magana ba za ta yi amfani ba a gaban Allah maganar nan tashi za ta yi aiki wannan ita ce mafi ingancin tafsiri a ibn al-jawzi a cikin zadin masir yana cewa wannan ce maganar mafiya yawan malaman tafsiri mafiya yawan malaman tafsiri su wannan kaulin eh, suka ambata akwai kauli na biyu shine wanda zai ambata yace wa fiha qaulun akhar akwai wani kauli na daban cewa annal ma'ana ma'anar da ake nufi ma yughayyaru al-qawlu inda bil kadhibi wat talbis wato ba a canza magana a gabana ta hanyar ƙarya da kuma ta hanyar wato kawo rikici ta hanyar karya ko ta hanyar wato kawo rikici da rudani to ni a waje na ba za su yi tasiri ba wato tunda a nan waɗannan mutane ko kuma <clears throat> waɗannan da aka gabatar gaban ubangiji shi wannan mutum da kuma shaidarinsa sun kaure da rigima wannan yana cewa shi ya batar da shi wannan yana ba ni na batar da shi ba ko wannan a tafsiri na biyu wanda yana cewa mala'iku ne suka yi masa ziri suka kara masa abin da bai yi ba ko suka suka yi masa shigar sauri da kuma su bashi ya tuba suka yi sauri suka rubuta abin da ya aikata na laifi ba su daga masa kafa ba ci to duk wannan maganganu da mutum zai zo da su gaban Allah na ƙarya wanda ba gaskiya ba ko da wani wata magana sai kawo rudu da rudani to wannan ba za ta yi tasiri a gurin ubangiji ba cewa ma yi bajal ƙaunar da layya wannan maganganun da yake ta yi sabbatun da yake gaban ubangiji ba zai tasiri wajen ubangiji ya canza abin da yake akwai ba gaskiyar sananniya ce a gurin ubangiji kama yi gayyaru inda muluki wal hukami kamar yadda irin wannan maganganu sukan sa a canza wata magana a gaban masu mulki da mahukunta wato a je musu da wata magana sabanin abin da suka riga suka sani a canza musu ra'ayi a gaya musu kauli da ba'adi a gaya musu ƙarya da gaskiya sai su canza ra'ayinsu da suke kai na farko to Allah ce ni a guri na wannan ba zai yi tasiri ba na riga na san komai ba abin da ban sani ba wannan dai kawai na ce a rubuta ne domin a ƙara tabbatar muku da shaida da kankin kanku kuma adalci na ya ƙara bayyana amma ba don haka ba ubangiji subhanahu wata'ala yana iya wa kowa hukunci ba tare da ya nemi shaidu ba saboda ya san abin da yake cikin zuciyar bawa tun kafin ya aikata ma. Allahu alihu bi ne zati sudur ala innahum yasnuna sudurahum liyastaqu min ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma Na haka babu wani abin da za su yi su koyi wa Allah ya harga ya san abin da yake cikin zukatansu innahu alimun bi zati sudur ya san abin da yake cikin zukata to amma duk da haka ubangiji ya zaɓi a yi zube ban ƙwaryata a kawo shaidu a kafa wa mutum shaidu har daga kan kansa da gaɓoɓinsa kamar yadda bayani ya gabata don adalcin ubangiji ya tabbata na cewa shi ba a zalimi ba ne inda Allah la ya zalimu zarra inda Allah la ya nasa shay'an Allah baya zalunci gwargwadon ƙwayar komayya baya zaluntar mutane komai wa ma rabbuka bi zallamin lil Allah baya zaluntar bayanta to dan ya tabbatar da wannan adalcin ya aka akai haka don haka babu wasu maganganu da za a zo a yi wai na a kawo rudu ko a canza magana da take gaskiya to wasu suka ce ba fa yakunu al-muradu bil qawli qawla al-muhtasimin sai zanto maganar da ake nufi anan ma yubaddalu al-qawlu ladayya al-qawlu a cikin wannan aya ana nufin maganar su masu rigimar masu husumar sabanin fassara ta farko ana nufin maganar Allah na cewa la an anna jahannama ko maganar alkawarinsa da yawa muminai na gidan aljanna ko kuma alkawarin narko da yawa kafirai na gidan wuta kaga kauli na farko ana nufin maganar Allah amma kauli na biyu ma yubaddalu da ladayya ana nufin maganar su waɗannan wato masu husuma su biyu to wannan shine ikhtiyarul farra wa ibn qutayba shine zabin al-farra a cikin littafin ma'anin ƙur'an wannan tafsirin ya saba haka nan ibnu qutayba a cikin littafin sa ta'wilu mushkil alquran tafsirin da ya zaba kenan قال الفراء الفراء يكتب المعنى ما يقذب عندي بعلمي بالغيب ma'anar ayar ma yubaddal da ladayya shine ba za a yi mun ƙarya ba saboda na san gaibi saboda na san gaibu na san abin da yake koye don haka ba maganar a zo a yi mun ƙarya wa qala ibn qutayba ibn qutayba shi kuma yace ai ma yuharrafu alqawl indi wa la yuzadu wa la yuzadu fihi wa la yunqasu fihi wa la yunqasu minhu yake cewa ma'anar ma yubaddalu alqawl ladayya shine ba a canza magana a wajena ko a ƙara ko a rage ba za ta yiwu ba a gabana a zo a ƙara magana a kan abin da yake gaskiya ko kuma a rage abin da yake gaskiya da an hukala alkaunu da dayya ya ce ma yi baddalu kaunu da dayya ya ce a gabana bai ce wa ma yi baddalu kauni ba wannan ya sa suka rinjayar da wannan fassara so ce ma yi baddalu kaunu da dayya ba cewa ma yi baddadu qawlu abin ma qawli ba bai ce ba a canza magana ta ba wa kaza kama yuqalu la yukzabu indi kamar kita ba a yi ƙarya a gabana wato duk abin da za a faɗa na riga na san shi don haka babu magana a zo a yi mun ƙarya to amma dai kamar yadda muka faɗa da yawa daga cikin malamai sun ɗauki tafsirin farko ne kuma ne abin da ibn al-qayyim anan yace shi da yafi inganci cikin tafsirin ayat hakanan kuma shine abinda ibn al-jawzi yace yawancin malaman tafsiri irin wannan fassara suka yi lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh